ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين sannan za mu saukar da azaba a kansu kuma mu kubutar da manzanninmu mu kubutar da waɗanda suka yi imani da su abin da ya auku ga mutanensu ba zai shafe su ba kamar yadda muka tsayartar da waɗannan manzanni da waɗanda suka yi imani da su haka za mu kubutar da manzon Allah da waɗanda suka ba da gaskiya da shi kubutarwa ta gaskiya haƙƙi ne tabbatacce a kanmu